Alhaji Sa'idu Suleiman mai kusa da kuma shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Gombe ya ce wannan kira daidai wannan lokaci yana da matukar muhimmanci saboda kungiyoyi suna da gagarumar rawar takawa wajen kawo sauye-sauye masu ma'ana a rayuwar al'umma. don haka ne ma ya ce akwai buƙatar da ke akwai na ƙara jin hankalin ƙungiyoyin su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan aika aika da baya ta zanto abun barazana ga rayuwar al'umma jihar ta gombe da ma baki da ke shigowa ya ce akwai buƙatar da ke akwai ga ƙungiyoyin kada su gajiya su ba da gagarumar gudunmawar su a daidai wannan lokaci da ake buga gangar siyasa inda ake amfani da matasa suke yin wannan aika aika ta kalare wadda ta lalata musu rayuwa a baya. harkar abin da ya shafi kalare ta yi sauki. matasan nan mai girma gwamnan jihar gombe ya ɗebe su an ba su aiki waɗansu an ƙirƙiro aiki a fitar da harkar mashan da shauransu sannan mu kuma ƙungiyoyi abin da shan kaga ƙungiyoyi mu ƙungiyoyi na sana'a ya kuma yaba wa gwamnan jihar Gombe Ibrahim Sannan Kombo saboda kokari da yayi na ganin an kyautata rayuwar matasan aka samu raguwar wannan aika aika ta kalare matuka a jihar ta Gombe yana mai kira ga yan siyasa da su ake zargi suna amfani da matasa a jihar a yayin siyasa suna bangar siyasar cewa su daina maimakon haka su dinga samar su da abin yi ya kuma ce kungiyoyin ma kasancewarsu suna da wato bangarori na koyon sana'a suna kokari su ma wajen ɗaukar matasan suna koya musu sana'o'i yayin da yake bayyana jin daɗinsa da kuma tsokaci dangane da cika shekaru ashirin da kirkirar jihar Gombe Alhaji Sa'idu Suleiman mai kusan ya bayyana cewa an samu matuƙar ci gaba a kirkirar jihar Gombe da aka yi a cikin waɗannan shekaru na shekaru ashirin saboda an samu ci gaba bangaren kiwon lafiya da kuma ilimi da sauran bangarorin rayuwa yana mai kira ga al'umma da da suka da zaman lafiya din addu'o'i na samun nasarar gudanar zaben shekara ta dubu da goma sha tara lami lafiya domin ci gaba. Wanda jihar Gombe ta samu ai kai kanka ka san a cikin wannan shekaru wato ba za a iya gaya maka shi a cikin takaitaccen lokaci. Duk ɗan cikin jihar Gombe ko kai a cikin garin Gombe kake idan da ka tafi kai bulaguro ka samu sati uku to wata rana in ka dawo za ka manta da anguwar Sa'idu Suleiman Mai Kusa ya kuma bayyana fatar cewa dukkanin gwamnan da zai zo a nan gaba a jihar ta Gombe zai taimaka wa 'yan kasuwa jihar su ci gaba da ƙara bunƙasa harkokinsu da zai taimaka wajen ƙara inganta tattalin arzikin jihar ta Gombe domin samun tattalin arziki mai ɗorewa da ci gaba. Muhammad Ibrahim Fantami labarun Liberty daga Gombe.